السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقي وتم ذو الحجة حجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da shida ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo bai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan goron sallah wanda yake yana magana akan talatin wasu tuna fesa min nihayatul zalimi wato mutane waɗanda yake guda 63 kuma da ƙarshen wato ƙarshen azzalumai wanda kowane azalumi daga cikin nan wurin wanda ake lissafawa mun ji haƙibarsa waɗannan ba su kaɗai ba ne kada mutum ya ga an kawo su kawai misali ne malam ya kawo bayan nan ma akwai dan uwa da ya turo min wani da ya rubuta nashi mi'a ne mutane ɗari to qissa min hayatu zalimin wato kisoshi ɗari na waɗanda suke azzalumai kissan azzalumai har mutum ɗari su wannan da ya kawo sittin da uku ba iyakar su kenan ba sannan idan muka kalli waɗannan mutanen da za mu kira tun da za mu yi magana yau akan abu lahab abu abu jahal masara wa shi jahal shine namba ta talatin a wannan jere a kan waɗannan azzalumai to ga wasu nan waɗanda na ce ku duba sunayensu cikin aisa wannan hadal habib wanda watakila mutum ba kowa ya duba ba a mutane waɗanda duk kowa da za a gana ma shi ma da za a rubuta tarihin shi a matsayin yana cikin tun da shi a sheik aljazair ya kawo su ne a matsayin almustahzi'una bil habib wa ma anzalallahu ta'ala aidihim min alimil adab to ai kaga su ma za su iya shiga cikin nan yace waɗanda suka yi manzon Allah izgili yadda suka wulakanta manzon Allah suka rena shi da kuma abinda Allah ya sauka masa sakamakon wannan na azaba mai tsanani sai su ma sun zama cikin azalumai saboda haka waɗannan da za a jero kusan wasu an yi maganar su amma wasu ba ya maganar su ba kama a wannan da aka yi maganar su kuma cikin littafin su kuma mu rubuto su wannan wurin saboda ishara ne kawai sunayen ne kawai wanda ke so ya yadda suka kare irin yadda aka yi sai ya koma cikin littafin tunda na yi ishara cewa mutum ya duba cikin hadal habib shine na kusa kusa inda zai gani cewa waɗannan mutane mutane ne wanda a cikin dai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a san mutanen da suka wulakanta manzon Allah kamar su ba wanda suka wuce su sannan kuma an yi masu azaba mai tsanani sai za ka ga akibar su kowane kafin mu kawo kan abu jahal duk da shi yana nan ciki akwai abu lahab wanda mun yi magana kai shi shine nan ba na farko shi malamin da ya tashi lissafowa a can abu lahab shine nan ba na farko sai kuma matar shi wanda aka ce ma ummu jamil wanda an yi magana a kansu ita ce take zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ana ce mai Muhammad ita sai ta ce ba ma sunan shi muhammad ba sunan shi muzammam juya abin ta kai tsaye tunda manzon allah ne muhammad ita sai ta ce muzammam abun yabo wanda kowa ya amfana da manzon allah har dabbobi har kwari kanana sun amfana ta dalilin aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma abun mamaki aka ce shi muhammad ne larabawa manya-manya su hassan bin sadis da su bin sadis duk wannan suka yi mai waƙoƙi mahimmai akan cewa ma saboda zaman shi Allah ya haɗa sunan shi da nashi a kiran sallah a kira sunan shi a kaza a yi maganar shi amma su suka ce ba haka ba hatta rika yin waka tana ce mashi muzammaman asaina wa a abaina wa dinahu qalaina haka take cewa tana yawo cikin gidaje tana faɗi wannan da ake ce ma Muhammad ta ce ba sunan shi Muhammad ba sunan shi muzammam abin zargi ta ce na mun saba masa wa a abaina umarninsa duk abin da ya ce a yi ko ya ce a yi ta ce su ba za su yi ba ba za su bari ba za su dauka ba wa dinahu kalaina ya ce shi kuma ba za mu yi ba kwata-kwata shi addinin shi ba za su yi ba a ga wannan ai mun ta hal musiba kenan saboda haka tana daga cikin waɗanda suka cutar da manzon Allah suka cutar da addinin musulunci bayan nan akwai walid bin al-mughira al-makhzumi shine namba na uku ga abu lahab ga ummu jamil matarsa sannan namba na uku shine al-walid bin al-mughira al-makhzumi wannan yana ɗaya daga cikin wanda suka cutar da manzon Allah fiye da kowa cikin dukkan su waɗannan jigajigai ne a wannan mummunan ɓanna sannan akwai abu jahal amru bin hisham wanda shi za mu yi magana a kan shi yanzu abu jahal asalinsa amru bin hisham sunan shi kenan waɗannan mutane jigajigai ne wajen ɓarna akwai annadar bin al ne nan ba na biyar annadar bin al-haris ya cutar da manzon Allah ya yi izgili da addinin nan fiye da yadda ake tsammani sannan na shida uqbatu bin abi mu'ayyid wanda an yi magana kai shi sannan akwai al'aswat bin abdi yahu az-zuhri wannan shi ma babba ne jijjige ne wajen izgili da kuma wulakanta manzon Allah sun yi ma manzon Allah abinda tarihi ba zai manta ba duka waɗannan duk wanda ka ji sunan shi nan tarihin musulunci ba zai manta da shi ba akan mummunan gudunmawar da ya bayar wajen cutar da addini da cutar da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abu na takwas namba na takwas shine ne alharis bin kais a sahmi sunan shi shi ma mugu ne bi ma'anar kalima na tara da na goma duka 'ya'yan mutum ɗaya ne mugun iri ne a gidan mutum ɗaya ya haifo su ana ce ma ɗaya obai da ana ce masa umayya ibna khalf 'ya'yan khalf ne duka su biyun mutuban su ɗaya kuma haka ya haifo wa mutane al'umma masifa masifaffen abun nan ne su su biyu da ubayi da umayya ya fito sai bayan nan na sha ɗaya shine abu qais ibn fakiha ibn al-mughira shi ma wannan ya yi zaman kanshi na sha uku zuwa sha hudu akwai wani wanda ake ce manabe da munabbe duka su kuma ibna hajjaj ne bini as-samyani shi ma wannan as sunan babansu shi ma ya haihu min wannan al'umma masifa fitina wannan nabe da munabbe sun cutar da manzon Allah iyakar cutarwa sai na sha biyar akwai al'aswad bin mutallib bin asad shi ma wannan babba ne zaman kanshi yake sannan akwai wanda ake ce matsa'ima ibnu adi ibnu naufal shi ma wannan babba ne daga cikin waɗanda suka yi izgili kuma suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai na sha bakwai wani malik bin tsalatsila wannan malik bin tsalatsila bin amr bin rabshan ake ce mashi tsalatsila ibn amr ibn rabshan shi ma wannan babba ne daga cikin rikakkun kafirai sannan na sha takwas akwai rukana ibn abdi yazid wannan rukanan a cikin makka ba san tantiri kamar shi ba dan daba ne da ma'anar kalima a makka yana da karfi shine aka bada labarin sa aka ce shi ba a taba kada shi ba ma mugadi ba ka ba cikin nurul yaqin da ake maganar tarihi cewa aka yi idan ya hau kan dutse ya taka fata da kafafun shi yana tsaye to idan katti suka taru su jawo fatan sai dai su tsinko ta amma ba su iya jawo shi ka fahimci na dan borno dan borno mutumin da yake kan dutse ya take wani abu kaga da sauki a jawo shi ko to shi inda ya take da kafafun shi ya take fata akan dutse in kasi suka taru suka ja in ya take ta sai dai wurin ya cizge kawai inda ya take ba zai jawo ba sai dai ya cire saboda karfi saboda haka lokacin da manzon Allah ya zo yana dawa sai ya ce shi so yake yi kawai inda ana so ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana so ya bi shi to sai dai su yi kokowa idan annabi ya kada shi to ya yarda shi annabi ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son an sha addinin nan da yadda annabawa suke so abi Allah ya yarda ku duba ai kokowa ba abu bane wanda za a ce mai daraja irin wannan ce kokowa za a yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi da ya ga haka nan duk da wasu zaka ji suna ta magana suna ta ba abu ne yana nan a rubuce ba da ka ake faɗi ba wannan abun baya yiwa ka faɗe shi da ka dai kawai kana so kai magana suka yi kokowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya daga shi irin na yara na sa gaya maku nan ya daga shi ya daga sama irin yadda yara ke cewa ya nuna ma Allah ya lika shi da ƙasa sai sai bai shirya ba aka ce to an baka lokaci tashi ka shirya ya ƙara shiri ya ƙara shiri aka ƙara daga shi aka luliya aka nuna shi aka ranta ma shi da ƙasa na biyu ya ƙara cewa a shi akwai wasu abubuwa ba mu sani ba ko lokacin zai adda ko shi ma zai roƙi abun bauta shi ne oho aka ce an ƙara ba shi dama ta uku to fa da aka ɗaukai ta uku nan da aka jijjiga shi aka ranta ma shi da ƙasa sai da aka yi mai kayan da ba a yi mai ba cikin waɗannan ya ji cewa in ya yadda aka ƙara kada shi ba to al'amarin karshen ta ya wuce kenan dan yanzu sai da aka yi mai na yadda bai sai ƙara ci kowa ba aka liliya aka jinjina aka ranta ma shi da ƙasa ya ji irin kayan da aka yi mai lalle kaye ne na cewa in ba mai samun taimako daga Allah ba zai yi ba an mai wannan kaye daga nan sai ya tashi abinda bai nema ba kuma da farko sai ya ƙara neman wani abu kasan kullum mutumin da ba gaskiya ke so ba zai iya cewa a nuna mai abu aka nuna mai daga nan sai nemi wani kamar yanzu ne mutumin da ke neman hujja sai ka bashi hujjoji ka ce mai gashi ga a littafi kaza an karanta idan bai so daga nan kuma sai nemi ku faɗa ko ya zage ka daga nan kai kuma ka ji haushi ku faɗa ba shikenan ba an bata komi daga nan sai ka ce ba zagi muka zo ba yi hujja ka ne ba kuma an baka sai ka ɗauka in kana so an baka so kuma dama ba a ce dole in kun yi muƙabala da mutum ko kuma yi munakasha sai ka danne shi ba kai dai ya zama gaskiya kake so ka faɗi ko a ɗauka ko kada ɗauka ba shikenan ba wani daga nan sai zage ka ce ma wawa jahili sai kuma in ka ga daga nan ba sa ba daga nan sai ka biye mai to wasu kuma faɗan za su kalla ba su ma ji wancan abin da aka yi ba kaga shi kenan ya zama shirman banza na haka da aka yi haka da shi sai ya ce shi so yake yi idan annabi annabi ne da gaske Allah ne ya aiko shi to ya ce wancan itaciyar a kira ta zo da kira mai itaciyar can ah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta'ala ya ho ya itaciya itaciya zo itaciya ta ko daga inda take ta taho ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban shi yana gani sannan annabi ya ce mata irji'i ya shajara koma itacen nan ta ƙara juyawa raggam raggam raggam da ƴaƴanta da reshen ta da komi tana tafiya gaban shi yana gani ta koma inda aka ciro ta kuma ta koma ta tsaya a wurin kuma wanda bayanan in ya zo bai san ta ciro an ciro ta ba ma ta koma daidai yadda take tsaya a wurin nan amma da yake Allah bai so shi da musulunta ba sai ya ce lallai ka cika mai sihiri ko ya tafi bai shiri ba wanda Allah bai so shi ba da shirya ba zai shiri ba duk yadda zaka da shi ba zai shiri ba akwai makiyayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ya ce masa aslim taslim ka musulunta sai ka tsira ka kubuta ka samu abin nan ba ya ce sai an nuna mai mujiza ya taba akuya daga cikin awakinsa wadda ya san ba nono ya sai nono aka ce ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah amma bai bai yadda ba kaga dai akuyan ba annabi ya zo da ita balle ya ce a yashi ci cikin awakin shi shi yasa za ku ga shekul islam ibn taymiyyah wallahu ta'ala yake cewa shari'a ta Allah ce in Allah bai so ka da ita ba wallahi duk yadda za a yi ba za ka yi ba ce zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani daga cikin ɗalibansa cikin sahabbansa ya aike shi wani wuri sahabin nan ya dawo ya ɓace ya kasa gane hanya zaki ya taso masa a cikin daji zaki ya yi kwana da kwanaki bai ci abinci ba ya taso ma mutumin nan ya nuho shi mutumin nan ba wai kiran ayaye ba ba wani abu ya daga hannu ya ce ni dan sakon manzon Allah ne dan sakon annabi ne ya aike ni zakin nan kawai sai ya kyale shi bacewa na yi ni dan sakon manzon Allah ne annabi ne ya aiko ya aike ni na biyo ta nan zakin nan kawai sai ya shiga gaba yana kuka yana nuna mai ishara ya biyo shi ya biyo shi sai da ya kai shi inda su manzo Allah sannan ya tsaya wurin yayi kuka yayi kuka da jinjina manzo Allah sannan biyo cikin daji mana amma dan adam su trash sun nuna mai abin da su duhu yana yana ba da baya Allah bai so mutum ne su ya ba da zaki zaki a daji amma yan adam ka kira su ka nuna masu ka nuna masu ka nuna masu ka kai manzon Allah da abin da ya cin da cewa su zaki a san wannan kuma bai cutar da mutum ba saboda manzon Allah amma yau mabiya wanda suke ta suna bin manzon Allah suke kashe yan uwansu suke kama mutane su daure a daji zaki bai cutar da dan sakon manzon Allah ba wanda cewa kawai ne dan sako ne amma masu cewa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah suke kama yan uwansu suna kashewa daji saboda ba su kudi ka auna ka ga wannan masifa mun ta hal masifa. dabba dabba zaki ya daɗe bai ci abinci ba ya yi kwana da kwanaki ya samu abinci a daji amma inda zai ci abincin nan ya ce ni ɗan saƙon manzon Allah ne dalilin haka zakin nan ya ƙyale shi amma yawan mutum a kama shi a daji ya ce ce dan Allah ƙyale ni dan son manzon Allah ƙyale ni amma mutanen nan sai sun mai dukan da ba su taɓa yi mutum duka a wannan ba kuma an magana sai su musulmai ne wani irin biyayya ce ake manzo Allah ga irin wannan wanda za ka kira sunan Allah ka kira son manzon Allah amma sannan ne zai kare maka dukan da da bai maka ba ta laisa umana Allah ka shirya da mu la ka fahimtar da mu waɗannan abubuwa mu gane waɗannan abubuwa mu gane abun nan ba daidai ba ka kama dan uwanka yanzu mutanen da ka kama nan fa yanzu ka azumi fa ka kama sun yi karamar sallah a daji yanzu ga babbar sallah nan a daji mutum da gidan shi da iyalan shi wani dan uwan shi ya kama shi ya hana shi ne daji ku dubi yau kai kwana uku baka canza kaya baka je da ka zama amma wajen wata uku ake nema mutanen na cikin daji a rike su saboda son duniya saboda wani abu kawai na son rai na ra'ayi ta Allah ka shirya da mu ko mun fata wannan Allah ya sa ka ba su Allah ka ba su mafita ma dai waɗannan a ce mabiyan manzon Allah ne ke yin wannan wanda zaki ya kyale mutum saboda ya kira manzon Allah zaki fa ku kalli jama'a zaki fa amma da aka kira manzon Allah ya kyale mutum amma yau yan adam yan uwan mu su kama mutum ya kira Allah ya ce don san manzon Allah ku kyale ni mace mai ciki a kama ta ta kira duk wata kira Allah ta ce don girman Allah don san manzon Allah ya mata hakuri su ta dukan mutane to ne irin abu ne wannan ya za a yi ma a ce masifa ba za ta same mu ba ya za a yi a ce mu zauna lafiya da irin waɗannan al'umman cikin ya za a yi a ce a ji daɗi wanda mutum ɗaya muka yi magana da ku nan wurin saboda zunubinsa an tafi roƙon ruwa annabi musa yana cikin ulul azumi fa aka je roƙon ruwa aka ce ba za a yi ruwa ba saboda mutum ɗaya da ke cikin ku yana saba ma Allah shekara arba'in ya ƙi tuba kuma ruwan da ba a yi ba kenan sai da ya tuba ta kuma karanta nan wurin to ce irin al'umma ce wannan mu waɗanne irin al'umma ne wanda zuciyar nan ta ƙeƙashe ta zama kamar dutse a ce yau mutum ya tarbe ka ko a hanya ne yau mutum ya tarbe ka ya ce don girman Allah yi man ko kyale ni don san manzon Allah yi man ko kyale ni kai to wani irin zuciya gare ka makwa wani waɗannan abubuwa Allah shirya da mu waɗannan su ne mutane waɗanda tarihin musulunci babu wanda ya izgili da addini ya cutar da manzon Allah fiye da sai dai a yi kwatankwacin irinsu amma su ne wanda Sheikh aljazair ya ciro a littafin sahad alhabib kamar da na gaya muku cewa su ne wanda suka fi ma manzon Allah izgili kuma su ne wanda Allah ya sauka masa da azaba wanda ba irin ta su kam a waɗannan mutanen da aka ku duba littafin za ku gani to ga ɗaya nan daga cikinsu wanda shi ne dalilin kawo sauran shi ne masarau abi jahalin shi ne halakan wannan bawan Allah Abu jahalin kuma fir'auna hadhihi al-umma shi in suka ji an ce fir'aunan wannan al'umman to abu jahal ne fir'auna na annabi musa wancan fir'auna wannan fir'auna na wannan al'umman ta manzon Allah to shine wannan abu jahal abu jahal wannan abu jahal shine imamun kabir ibn a'immatid dalal shine shugaba ne babba amma ba ma ce ma shi dan wane bane sai aka ce shi ne dan shugabannin bata kuma shi da shi iyayen shi da kowa na shi duk kusa da shi shine jagora ba a san wani wanda ya kai shi ba ya cutar da musulunci ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da'watal islamiyya fi bukuratiha shine yayi gaba da kiran musulunci tun farko in an ce bakura asalin kalman kaman aranta akai lokacin da itaciya ko mangoro ya fure ya fara yin waɗannan ƙananan ‘ya'ya zai fitar da abin nan sai a ce bakura kenan lokacin da ba fa bakura ba kada wani ya ce kuma mun ce bakura ba ba shi ba ruwanmu da su bakura lokacin da itace ya fara fure yana yin ‘yan ƙananan ‘ya'ya ba yana farko-farkon lokacin fara ‘ya'yan shi ba ne to ana aran kalman a yi amfani da ita wajen sadda abu ya fara a farko kamar yanzu sanda aka fara da'awan musulunci a farko farko a makka sai a ce fi bakuratihi al al'islam fi bakuratihi farkon musulunci kenan sanda ya fara aka fara kuren shi sanda ya fara fitowa kenan ya fito ko wa azzaba al-mu'minina azaban aliman wannan na ban ji ba kace ni a ban gane abin da kake cewa mu'mini ne ne ba ba ba ba ba ba mumini ne ne saboda zaka ji an jero abun nan ne shi ai gaba ɗaya jam'in sani wancan za a ware shi daban shi ai ba mutum ɗaya mawa ba ko naka mumine ne ne na eh to ka gani bari ka gani eh, shi shi ba iyaka abin shi ya tsaya iya wannan ba ne an ce wa azabal mu'minaini to ai zai zama abin nan ba ba zai zama da inda mace da namiji ne ba a sa su a musanna daya tunda mace da namiji ne yanzu a faɗi to amma wajen rubutun zai bambanta ne na ban ji ba mumini na yanzu in za a rubuta mumini ne za a sa wannan mumini ne da mumini na yanzu akwai bambancin rubutunsu na nan to mumini ne ne kulluga da ake magana kan ku damu da abin nan shi yana ganin tun da an kawo sunayen mutane biyu ya kamata a ce wa zaba mu'minai ne to amma kuma wanda aka kawo a gaban kuma da namiji da mace ne to in mufrad ne duka wannan mufrad ne namiji da mace ba a hada su su zama jam'i musanna su zama maza kuma biyu dan muzakkar salim daban muannas salim daban to idan ka dauki mace mufrad ka dauki namiji mufrad sai dai ka faɗi sunan su ka ce imra'a wa rajulun ba ka iya ce muminai ne su da namiji da mace ne kuma su zama muminai ne da ya da faɗi sunan su biyu amma in biyu ne maza in biyu ne mata to kaga wannan ya zama mufrad din jam'in su a musanna sai daidai yana da kyau haka ne amma mumini ne ne shi ya azabtar da muminai azaban aliman azaba mai tsanani to sai tsaya nan ya cutar da muminai da yawa to amma daga cikin muminan tunda ka san wani lokaci za a yi jam'i to kuma sai a ware wani abu saboda a ba wannan wanda aka ware kulawa sosai daga cikin muminan da ya cutar to sai aka waro jigajigai waɗanda aka sani ko dan saboda ita aka fara yi ko saboda girman karfin imanin su saboda a bada misali ai shi ba wanda bai ya cutar da muminan da ma ba su da iyaka wa qatala sayyida to kaga shine bambanci abin da da wannan ake so sai a hada cikin magana ba za a waro su ba amma ya cutar da muminai da yawa azaba mai tsanani to daga cikin waɗanda ya cutar daga muminai to ga wadda ma ya kashe da kuma wanda za mu gani kama abdullahi bin masaud za ka gan shi nan gashi can za ka ga har wurin ai za ga ba iya na ya tsaya ba wa qatala sayyida ai sumayya shine ya kashe wannan baiwa Allah shine sanadiyarsa an ce ya sa aka daure su ne aka yawo da su in kuka diba kamar cikin rijal haular rasul da aka yi magana shi amma da kuma yasir din ita kuma in ka koma can baya kai magana cikin wannan abin nan nisa'u haular rasul da aka yi magana can kamar yadda aka yi maganan wancan littafin da muka yi maganan subhanallahi ya sunan littafin nan namu na hayatu sahaba to akwai hayatu as-sahabiyat wanda shi malamin ya rubuta bayan ya ce hayatu sahaba sai zo ya sai hayatu sahabiyat ne kaman guda goma ciki to cikin wannan hayatu sahabiyat din a ciki ya kawo ita wannan sumayya da aka zo daure su ake yi wani lokaci a yi masu tsirara a ta yawo da su cikin maka ana safa masu bula ana yawo da su yara na watsa masu ruwan kwata to wata rana da aka ja ka yau da ita aka da aka daure ta shine shi abu jahal din yasa aka wulakanta ta aka ce mata ta zo kawai ta ce ta karyata cewa ta karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta ce ahadun ahad to shine sa mashi ya taka mata ta abun nan din sai da ya bullata baya ta al'aura ta ya taka mata mashi haka za ku ga ibnu qayyim ya kawo cikin zadul mai shi Suna mata tsirara dama ba ta sanye da kaya ya zo daidai sai cin al'aurar ta ya taka mata mashi sai da ya bullata baya to shi ne ita ce sumayya ita ce awwalu shahida fil islam ita ce farkon wanda ta shahada a musulunci ummu ammar ake ce mata ibnu yasir shi kuma yasir din shi ya sha azaba ya sha azaba amma da ya ga yadda saboda ba yan garin bane asalin su ba to da ya ga yadda aka yi ma matar shi gaban su ga shi tsirara ga wannan bakin ciki da aka caka mata mashin nan ta al'aura ya bullo kawai sai mutu bi harbatin fi a sha'ira wanda ya caka mata wato mashi a tsakankanin abin ɗin cikin ta wajen cibiya ya bullata can ya bullata baya wa azaba abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sannan kuma yayi ma abdullahi dan mas'ud ma azaba kun san muna da jin wane ne shi shi ma azaban shadidan azaba mai tsanani walam yaqif hadha taghiya inda hadar alhajj shi wannan mugu bai tsaya akan wannan ba ba iya nan kansa ya tsaya ba walakinahu lam ya'lu juhdan ay fi muhawalati itfa'i nuril islam shi bai yi sako-sako ba kullum kokari yake iya kokari yake yi wajen sai ya kashe wannan hasken na musulunci gaba daya kaga kenan zai taba kowa kawai sai ya walqaba ya ala islamiyya da kuma ya ga cewa ya ga bayan wannan gwamnati ta musulunci kada a kafa ta annashi'a wadda take tasowa yanzu wadda ake kokarin a kafa wa muhawalati idlalil muslimin da kuma kokarin ya wulakanta musulmi ya kaskantar da su gaba daya kaga zai zama jami'u ala bakar ko fa huwa alladhi istanfara al mushrikin li harb al muslimin shine wanda ya tara yayi gangami shine istanfara yanda ya gangamin tara jama'a ai gangami a ce jama'a su taru to shi ne farkon wanda ya fara yin gangami na tara jama'a gaba ɗaya saboda a yaƙi musulunci da musulmai wa kharaja ala rasi alfi muqatilin kuma ya fito yana jagorantar sojoji dubu aka shirya ay bi itadihim da kayan fadan su wannan da yawan su wa uddatihim da kayan fada ita yawa sun taru da yawa wa udda da kuma kayan fada da suka tanada sun tanaji jama'a karanci guda dubu ɗaya. sannan kuma da kayan fada ga dawakai ga kayan yaki makamai wa kala kaulatahu al-mashhura a lokacin da ya faɗi maganar sa wanda ya saba faɗi yace wallahi lan a hatta ay da badaran yace wallahi ba za mu koma ba har sai sun je sun sha ruwan badar sun je wannan wurin kenan ba abin da zai dawo da su baya wannan ya faɗi wannan maganan ne saboda kada ma wani ya bashi baki ya ba shi hakuri ya ce a'a tun da ba faɗa kamar yadda aka yi Sufyan bin Harb wanda shi aka so a tare kun san a yakin Badar tun da lokacin Sufyan bin Harb lokacin bai musulunta ba ya tafi sha sun je sun yi fatauci sun dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban sai ya ce to in wanda yake da dama sai yasa yakin Badar sai wanda Allah ya so ya je dan ba ce aka yi dole bane sai aka ce wanda yake da dama ina da labarin abu sufiyan ya dawo daga fatauci zai biyo ta bakin ta nan kusa da mu mu tare shi mu kwata kayan da suka suka yi abin nan da su saboda ƴan uwanmu waɗanda aka koro daga maka masu arziki da aka kwakwace masu kaya to yanzu mu tare su tunda wannan dukiyar ta larabawa ce manya-manyan kuma da suka yi aiki suka yi jagoranci aka kwace kayan nan kayan su ne yanzu ya biyo zai biyo ta madina saboda aka mu tare su mu kwace kayansu sai zama makwafin kayan yan uwanmu da aka kwace mana sai musulmai su ji sauki saboda haka wanda yake da dama ya biyo ne su fita annabi ya shirya mutane ɗari da 113 aka taho kan wannan abun nan shi yasa ba kowa ya zo ba sai wanda Allah ya so ya zo aka fito sai labari ya kai mu Abu Sufyan ya ji labari sai ya canza hanya ya dauke hanya ta abun nan wasu suka ce shedan ne ma ya gaya masu tunda shedan shi dama ba bayan mu yake bi ba shedan baya goyen bayan mu in ka ga shedan ya sa ka kai wani abu to akwai inda yake so ya kai ka ne baya umartan mutane da alkhairi shedan ba yadda za a yi shedan ko a mafarki ne ka kaga shedan ya umarce ka da alkhairi to wallahi akwai abin da yake so ta kanka in ba kai sa'a ba ta wannan hanyar zai halaka ka tunda shi gaya masu kun ga lokacin da muka yi magana in ka duba cikin wannan din nan cikin wancan hazal habib din za ka gani a munafa da aka zo mina ana sulhu da manzon Allah na bai'atul a saniya da mutanen Madina suka zo wajen su saba'in suka zo aka zo a yi wannan sulhu na biyun da can wasu sun zo kamar su goma sha na farko aka yi sulhu da manzon Allah wasu suka koma suka fara abin nan ba daga na aka zo aka yi da mai yawa shaidan ne fa ya koma yayi ihu ya sanar da mutanen maka ya ce ga abun da annabi ya zo ya yi da shi da mutane don haka ku zo in nuna maku wurin in kuna iya gama da wadda su ku gama da su ya yi ihu har so bi kuma mutanen suka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su ba su abin nan ba abin nan eh, sai suka koma madina da suka zo su kama mutane ba su kama mutum ɗaya ba sai ina jin sa'ad bin rabi'a shi suka samu suka kama kuma suka ji mai sosai a cikin mutanen madina wanda suka wannan sun kaga sai dan fa ne ya gaya masu kamar layi ya ce ku zo ga sulhu da ake yi da annabi kuma waɗanda aka yi sulhun nan da su ba irin wahalar da ba su ba wannan zama kuma shaidan ne ya gaya ma mutanen makka cewa ku zo ga annabi mutanen madina sun zo sun kulla wani sulhu to ko cikin kafirai kuma akwai mai sauki sauki a lokacin da aka yi maganar nan abbas bai musulunta ba sadda kai wannan zaman amma sai ya ce a gaya masa ya za su yi da manzon Allah in sun je can ku sani manzon Allah a cikin mu dan gata ne mai daraja ne zaman ya zo da sabon addini ba mu bi ba ba yana nuna fa ba ma san shi bane za mu iya bada jinin mu saboda shi za mu iya bada duk wani abu mai tsada saboda shi ko da ba ma sha addinin nan ba zaka ku gaya mana in kun ɗaukai ya za ku zauna da shi ne za ku yi masa ya za a ku kare shi a can a can da za ku tafi da shi da kuke zo ku tafi da shi aka gaya masa sai da ya ya gamsu ya ce ya gamsu sun gamsu da wannan don wannan abin da aka ce za a yi masa to ko su haka za su yi mai domin wanda ya bada amsa a lokacin shi ma sunan shi abbas ne wani abin nan sunan shi ya ce za mu yi masa yadda muke ma uzuruna aka ce uzur a lokacin kamar suna nufin gyautan su amma cewa suka yi za mu kare shi irin yadda muke kare ƴaƴanmu mata waɗanda ba su yi aure ba ko ƴaƴan ko matanmu da muka auro sai yadda ba mu iya taɓa mu bari wani ya zo kusa da su sai mun gama malumfashi to shi ma ka za mu tsare shi a lokacin nan shi bai musulunta ba ya fito ko saboda haka waɗannan shaidan ne ya gaya masu to su ma waɗannan ɗin amrun mumkin shaidan ne ya gaya ma abu sufiyan cewa ga abin da aka shirya sai ya bauɗe ya canza hanya su annabi suka zo ba su haɗu da shi ba so da ya riga ya wuce da ya koma makka ya bada labari Shi ne sai suka shirya a ƙarƙashin abu suka ce yanzu har annabi ya yi ƙarfin da zai ce ya tare su tun da haka ne ko su zo su biyo su har gida su gaje-gaje da shi da shi da sabansa ina fata kun gane to dalilin yakin badar kenan ba shirya shi aka yi ba ba son shi abin nan din shi aka yi ba amma ga abin da ya fito farko to da haka Allah da ya shirya abin shi ya shirya za a yi fadan nan waɗannan mutane ga su an fito sau da haka suna ranin tun da ba su same su ba su koma da abin nan ba sai kawai suka ji labari to fa ga wannan nan an shiryo yaƙi za a zo a tarar da su har gida ma tun da haka ne suka ce ai ba mun koma gida ba a da mu a ci mutuncin mu gaban iyalan mu gaba abin nan bari mu tara mu tsaya su ba hada dar din ya fito aka yi shawara annabi ya shawara da sa mai kuke gani ya kamata mu abin nan ya tuntubi sahabbai suka nuna goyon baya dogon magana ce kada ka cinye mana lokaci ya tuntubi bangaren nan ya tuntubi bangaren muhajiru ya tuntubi ya tuntubi sayyidina abubakar ya tuntubi umar ya tuntubi aka zo ba magana ba sa'ad bin ubada ya ce ina tunanin kana tunanin mu ne ba mu ce komai ba suka yi magana suka nuna goyon baya saboda haka aka ce to shikenan annabi ya tashi yayi addu'a yayi addu'a wanda ita ce kwanaki nan makaranta har muka bada haddace ko an haddace malam zari yawa malam ciyawa ya fara so <laughs> to da ka shi ke nan ka tura ka je kafin da babba addu'a ce aka yi magana ce aka bata kowa ya iya muhimmancin ta yana da yawa kuma da ta ba abun nan ba saboda haka aka yi aka abun nan yawanci in ba ku sa shi jikin wuta ba ne abin ya ɓaci bai yi a nan su ba sa diba wani lokaci to wani sai ka ganin eh, eh to sai ka kunna yanzu ina yau wato ka gani to da aka yi wannan aka dawo suka zo sai suka ce sai abu jahal ya shirya ya ce ai sai sun zo sun yi kata-kata da manzon Allah da shi da mutanensa tun da har sun kai karfin da za su ce ma wai su kamar irin abin da muke ce ma yare abin na sai attempting ko a sun yi ƙarfin da za su ce wasu attempting din tare mutanen su ma ya nuna suna ji da dan haka bari a zo a tadda su har gida ai masu cin kata ai masu gaja-gaja to shine ya shirya waɗannan mayaka mutum karanci dubu ɗaya sannan kuma da kayan abun hawa da abinci da duk dai abin da kake tunanin za a yi tanaji na yaƙi a yi faɗa to an tanaji wannan ya ce za su zo su yi gaje-gaje da su wa kharaja ala ra'si shine ne magana yace wallahi lan narji la narja hatta nari da badaran suka ce ba za su dawo ba har sai sun saukatan sun sha ruwan badar wa naqimu salatan za mu zauna can wurin kwana uku haka yake faɗi wai za su zauna wurin su kwana uku wa nan haral jazur mu yanke manya-manyan amali zan a nuna takama da kuɗi lokacin sai da suka sa saboda shi shugaba ne duk wani ginshiki a cikin maka sai da aka ce zai ba da gudunmawan shi yau kwana kaza ga wanda zai yanka har ai ta ci kwana kaza ga wanda zai ta ci har ai ta yanka kwana kaza kowa zai yanke rakumi goma misali a ci kwana ɗaya wannan yanke goma na kwana na biyu da za a ci wannan yanke goma kwana na kaza da za a ci da haka abin da za a ci dole aka kuma bada suka shirya kaga za su koro rakuma ma da za su zo da su kenan wanda za a ta yanka ana ci wani tsaye mu tsa'ama ya ce za mu ci abinci mu ci mu ciyar da abinci wa nusqil khamra suka ce za su shayar da mutane giya su sha giya su ci su sha wa ta'zibu alaina alqiyan sannan za mu sanya mata masu iya waka za a sanya zabiyoyi na waka za ka fara bacci ba malam sani na ganin ka ina ganin ka <laughs> eh, eh, sai ya fara jin labari ko yana jin daɗi yana haka da shi yana ƙara haka kawai daga nan sai shi zai wuce bacci <laughs> eh dan rishi shi dai bai bacci kai da kai da kana me kana kana acting ko on yi bacci kai ka acting yawa to da gaji wala zari wai dan kai bacci dan barru shi yana acting ya zama acting jawa zai rike ba don kuka tashi sai ka tambaye abin da aka yi saboda saboda ciyawa in bayyana ayin ya dawo wajen acting sai a shi labari abin da aka yi baya nan eh, eh, eh. yawa haka nike so kuma koyau an ci ana gaida ku ana gaida ana gaida ɗanɓar ana gaida ala gubaro da shi da yau kuma tuna ce ko daga libya ne ko daga ina ne ho sai gai a gaida ɗanɓar a gaida shugaban masu hakuri da shugaban masu godiya lalle kuna shan gaisuwa kuma ga gaba abin nan yayi fa'ida wallahi adda suke muku kullum idan suka zo zai adda su bayan sun yi wa ɗalibai gaba ɗaya adda su dawo su waro sai to kuma suna suna suna ba goma ba sa kuri ba ta alkhairi su dai ba Allah gumuro ga Allah gumuro ga malam sani su kan su malam sani ma ai adda ake wani ma da ya turo da ya ga hoton ya ce Allah ya sa shi shi ma ya irin wannan karshen wallahi ta Allah ya sa ya irin wannan karshen a ce waɗannan dattijan ne ke zuwa makaranta wallahi yana ba ta Allah sa shi ma ya irin wannan karshe mai kyau kaga kun samu babban abun koyi irin waɗannan dattijai su ne a ashe ake zuwa makaranta da yana tikiran su to Allah Allah za su yi wannan karshe wannan shine abin da ake ba ke kiyawa kuma gaskiya ne Allah ta mutu ya samu wasu kati ba ke da zai ga ya yi sa'a irin waɗannan tsofaffin wata unguwar na can na suna karta ya su a shi barista ya sanya ya san wurin aiki ba yana wuto su ba tsofaffi ne sosai irin ku amma yanzu nan za ka gansu tun da aka san wurin nan a nan wurin aka sun yi gado sun bamba wanda suka kafa wurin yanzu sun daɗe da mutuwa to kun ji tun yana yaro ya san wurin ba abin dariya ba ne ku ne wallahi ba abin dariya ba ne wannan ba abin dariya ba ne ku kalli fa barista ku kalle shi ba tun yana yaro ya san wannan wurin na ana karta kuma har yau ka ji ko kuma har yanzu suna nan suna yi to ka ji ko ko yanzu ka ji ya ce ko yanzu ka je suna nan suna yi to kana nufin wanda suka buɗe wurin su ne ke yi a yanzu shi sannan barista yana yaro sannan waɗanda suka buɗe wurin a ce su ne yanzu gadon gado ake a filin a wurin kantan kuma suna nan yanzu aka in ka je za ka da su suna yi ko mu gama daɗewar mu nan wurin a koma ba su tashi ba su suna nan suna yi ai wannan musiba ce mutum ya tsufa akan abu har ya mutu ya ba ƴaƴan shi zo su gada kuma abun banza karta Allah gaje to kun dai ji shi ko shi ma ga yanzu yana da jikoki to kun ji shi ma tun yana yaro ya san ya san waɗannan mutane suna wannan suna wannan abu kuma wurin na nan kunna fitila to to sai sai su tsire su karta ba shi ke nan ba kunna wuta su kunna fitila su tai yi in dare yayi wa wuta in ma suna da ƙarfi da suna da karima su sai generator su sa na dauke wuta su kunna su ci gaba da abin su haka suke yi akwai wurin da na sani su ma zaman su suke kan generator ma suka saya suka sa in kabin nan yayi su sa katuwa fanka su ta shan iska haka suke zama su ta hira na su zaman su nan to to shi kenan kowa da inda ya nufa ya sa yi aka ce ya malu ku yi aiki fa kullum mu yassaru ila ma khuliqa kowa Allah zai hore shi ne zuwa ga hanyar da aka halitta shi da shi wanda aka halitta shi shi dan wuta ne kullum hanyar yan wutan nan zai tabi wannan Allah ya halitta shi zai shiga aljanna za ka ga duk inda ya tafi ya dawo hanyar yan aljanna ne yake ta kokari yana bi gwargwadon halin shi amma wallahi wanda yake dan wuta ne duk yadda za ka yi da shi hanyar yan wutan nan zai ta komin yadda ka ja shi wannan hanyar da aka halitta shi saboda ita ita zai sai ke so zai ta saboda haka waɗannan su ne aka yi abin nan ba wannan aka ce wa ta'zuru alaina al-qiyan haka zamu zo wa tasma'u bina al-arab wa bi masirina ay wa jam'ina suka zo suka ce larabawa sai su ji labari su ji cewa ga irin tafiyan da muka yi ga labarinmu kowa ya ji labari ga yadda suka taru kuma da yawa wala ya zalu zaluna yuhabuna na naka daga nan abadan larabawa ba za su gushe ba suna ganin girmansu suna ganin darajar su har abada an rufe magana wannan ita ce magana Abu Jahal da yayi ta shirya yakin dalilin shi cewa za su tafi su yi wannan abu saboda larabawa kowa sai ya ji labarin su irin wai bajintan da suka nuna amma fa bajinta ta rusa addini ina amfanin bajinta irin wannan ta banza fa qala hadha al kalam inma hawala abu sufyan bin harb an yasrifahu an khita kun gani kun ga abu sufyan lokacin shine shugaban makka a lokacin shine shugaban su amma wani lokaci shugaba kullun shi sa muke gaya mutane wallahi malam shugaba komin kirkin shi idan aka ce maka an samu na jikin shi mugaye ba yadda za a yi abin kirki sai dai abin da ba a rasa ba in a shugaba ya samu mabiya waɗanda ya jawo jikin shi ya yadda da su kuma sannan su kuma mugaye ba zaune suke da shi tsakani da Allah ba wallahi ba yadda za ku ga tasirin sa abada ba zai tasiri ba duk yadda yi kokarin tasiri ba zai yi ba kun ga Abu Sufyan shine shugaban Makka amma da Abu Jahal yana da ƙarfi ya nuna sai an je an yi faɗan nan an yaki manzo Allah dole rinjaye shi suke a matsayin shi na shugaban Makka a lokacin gaba daya kuma shi ma sun san mayaƙi ne kuma sun san amintacce ne tunda ai shi suka tura yake masa fatauci yake jagoranta dukiyar ai ba wai zai je ta aiki bane yaran da za a dauka ai wannan tafiyan da shi za a zai tafi amma shi ne jagora abun nan ba sun yarda da haka sun yarda da amma ya zo ya ce masu a kada a yi faɗan nan amma abu jahal ya nuna cewa a yi su abin da suke so faɗa wai laladan ne sai baka ji abu yana burburbun eh kaje ne ta ina ne ta wuri na to a gyara wannan ɗin mana yanzu wannan ba ka da lafiya ne na ko bacci ka eh neman wani rais saboda haka da aka yi wannan aka ce to yanzu ga yadda suka yi an yi an yi an yi surifahun an kitali saboda haka da aka ce an musulmi musulmina ai lamma ai lima salamat ai tijaratuhu ai min min aidil muslimin saboda ai lamma salimat kenan yayin da dai fatocin su kayan su da ya kubuta ba ai musu ba a samu matsala ba suka ce to tun da haka ne ina jin wannan ne ba batir lokacin wannan wannan na jin wannan batir din shi yi rauni wannan don haka aka zo suka ce su tun da dai abun nan ne ya ce tun da abun nan ɗinmu sun kubuta ba a samu matsala ba to ko ya yi to tun da dabbo abun nan ɗinmu fataucinmu ba a kama mana komai ba ba mu samu abun nan ba ai yana ganin ina jin sai kun canza batirin na rai wannan na wannan ai wannan ai tijaratuhu ai mean aidil muslimin daga hannun musulmai an kashe wannan din ne ko to kaji ya dai yi ai min aidil muslimin walakin na aba jahal sarra alal udwan sai dai abu jahal ya matsa ya dage akan lalle sai an ketare iyakan nan sai dai an keta musulmi an masu ba daidai ba wani nafakha nafsahu ya busa hanci ya ce su a su za a yi haka yi su ba za su bi shugaba ba shugaba ne ya ce a bari amma suka ce ina kuma ya samu waɗancan ashirar ɗin wanda suke tare da shi suka goya masa baya don haka yan majalisa sun rinjayi shugaba akan ga abin da za a yi su kuma sun ce a kawai sai bari aka taho ko yaƙi ashe ko yaƙin nan ba za su ji da daɗi ba to da aka suka taho kama ƙala alƙur'an kama yadda alƙur'an ya ce wa la takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran ay wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ta'maluna muhit wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum aka Allah tabaaraka wa ta'ala ya malam su na ya na bata abun ko na ne wurin eh wallahu bima ya'maluna muhit ko wala takunu ladina kharaju kada ku kasance kamar wanda suka fita daga cikin gidajen su bakaran suna didi da kai suna jin su ne ne i mean the i wari'a annas suna takama suna so su nuna mutane su ne ne suna yanga suna nuna wani abu wai su duna an sabilillah suna tarewa akan bin hanya Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah tabaraka wa ta'ala yana sane ya kewaye abin da suke aikatawa da ilminsa komi ya sani yana sane da abubuwa wannan saboda haka ba wani abu da za a yi wurin Allah ce Allah bai sani ba wai zayyana lahum ash-shaytanu amalahum ka ambata lokacin da shaytan ya kawata masu ayyukan su ya nuna masa waɗannan daidai ne abin da suke yi la akhiril ayat al-amsal aya ta 47 zuwa ta 48 walamma alima an-nabi sallallahu alaihi sallam bidhalika yayin da annabi shi kuma ya ji labarin cewa ga abin da za a yi to ta harraka fi salatu mi'atin wa salatati ashara rajul min ashabi saboda haka annabi sai zabaro shi ma ya taho da shi da mutane 313 daga cikin sahabbansa wa bada al-qital ai kama haka tisira daga nan yaki yazo kuma aka fara kamar yadda tarihi ya ruwaito wa satara al-muslimuna arwa malahim al-butul wal fida' da yadda musulmi suka ba da labari a musulmi a wannan lokacin wasattar musulmi na suko musulmi suka bar wani abu na tarihi suka rubuta shi abin da yake mafi ban sha'awa mafi tashin hankali na yaƙi wanda barade suka yi a wannan yaƙi da sadaukar da kai albatula shine jarunta mutum ya nuna abin nan sadaukantaka ake ce mata ko sannan fida kuma wanda suka sadaukar da kansu ga batula ta jaruntaka ga batsula ta sadaukantaka mutum ya nuna shi sadauki ne ma saboda wannan fada ta saqatat ru'usul mushiriki na al ta tata darabati ahli al-iman a wannan yaƙi ne kawunan mushrikai suka dinga faduwa ƙasa ana bi ta nan kawuna na zuba rututututu ko ina saboda duka da suka sha daga masu imani radiyallahu anhu wa nazalil mala'ika a wannan yaƙin ne har mala'iku su ma suka sauko litusharikal muwahhidina saboda ita ma ta zo ta yi haɗaka a wannan babban aiki ta zo su taya masu kaɗai ta Allah min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi daga cikin sahabban manzon Allah fi sun intisari kama sawwara alquran dalika wajen wannan taimako su tabbatar da an samu cin nasara kamar yadda alqur'ani ya ba mu labari mala'iku suka sauko wa naqtasifu ai mashhadan min mashahid al-azuza wannan al-ghazwa al-mashhad al-khas li ubay li ko li abi jahal yace kai bari ma mu dan tsunko wani abu abu mai ban sha'awa wanda zai burge daga irin wannan yaƙi da aka yi na wannan yaƙi saboda abin da ya shafi abu jahal a wannan yaƙi shi daban nashi na daban mu ba ku wani ɗan labari ga shi na wanda ko na mun yi irin shi rawal bukhari ana abdurrahman bin auf radiyallahu anhu imam bukhari ya rawaito daga abdurrahman bin auf yace qala inni la fi saffi yawma badr yace ina cikin sahun yaki an yi sahu sahu a lokacin inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan annahun bunyanun marsus an yi sahu a wannan lokacin saboda fada yace ina cikin sahun ni inji abdurrahman bin auf ku duba ga kuɗi ya bada taimakon kuɗi, amma da shi kuma cikin sahu kuma zai ba da rai ma badrin idil tafata idil tafattu sai na juya ya ce ina waiwayawa idan an ni wa an yasari futiyani hadisa asinni ya ce kawai ina juyawa dama na da haguna sai na ga wasu 'yan yara ƙanana sababbin shekaru 'yan ƙananan shekaru gare su ga ta dama na ga yaro ɗaya ta dama na ma ga yaro ɗaya faka ni ai lam aman li ma. ya ce kai ni ban ma yadda ba da matsayin cewa su tsaya anan suna 'yan yara sai na ji tausayi na ji damuwa ya za a yi waɗannan 'yan yaran a ce ga su cikin wannan turnu kuɗin yaƙi kuma ga ɗaya a dama na ɗaya ga shi a haguna yana wannan tunanin a zuciyar shi amma yaran nan fa haɗari ne a ce ga su a cikin yaƙin nan suna 'yan ƙanana su man mu manya mai faɗa yana wannan tunanin sai ya ji ɗayansu ya ce iqala li ahaduhuma sirran min sahibihi sai ɗayansu ya zo ya yi man magana kusa kusa bai ma so ɗan uwan shi ji abin da ya ce min ya ce ya am ya baffa kunga wannan girmamawa daidai ne mutum yaro ya girmama babba ba kawai mutum yaro ka je ki rika faɗin sunan manya gatsau ya rika faɗi ba daidai ba ne ba tarbiyya islamiyya ba ce wannan ku duba su yaran nan da suka gaisa suka yi ya baffa kamar ka ce baffa kuma ba baffan su bane ta wajen inda ka ce ta jini amma baffan su ne ta dangantaka ta addini ta girmamawa suka ce ya baffa suka ce masa ya ce mashi ya tambaye shi ya mai wannan magana yake ce mashi a are ne a ba jahal nuna ma abu jahal wane ne shi kaga ai ba yan yara bane da sun san abu duk da yan madina ne su kaga ba zaure sun kaga ko yan madina yan madina manya ai sun san abu jahal a makka to amma su waɗannan saboda ƙananan shekarun su ba su taɓa haɗuwa da abu jahal ba su san shi ba amma ba suna jin ta bamnan da kuma cutar wanda yake ma musulunci da musulmai sun ji labari sai yaro ɗaya ya ce ba fa nuna man wane ne abu jahal sai ya ce masa fakultu ya bi na akhi shi kuma kaji ya ce ya ɗan nan uwana yanzu wannan abun baya da baya ba da tasiri malam sani mutum ya gamu da kai ya ce ya baffa kai baka san shi ba ya ce baffa na ina da tambaya kai kuma ka ce ya ɗan ɗan uwana ni kake so ina ce kowa ta taba kowa a wannan maganan kai baka taba sanin yaro ba ya zo ya ce ma baffa kai kuma ka ce ya ɗan ɗan uwana me kake so in gaya ma ya kake ganin zai ji wannan magana kai kuma ya za ka ji da ya ce ma ba baka san shi ba shi kuma da kace ya dan uwana me zai ji Ta ma yanzu ku kalli fa yadda muke kalli yadda al'umma suke dan cikin ka dan jini wanda kuka hada jini da shi uwa ɗaya uba ɗaya shi zai hada a cutar da kai ku duba nan fa na baku labarin wani shi fa wa da ƙane fa suke da ɗan uwan shi aka tashi za a aurar da 'yan mata guda biyar ‘ya'yan wanshi kuma dai a ɗabi'a da can sadda akwai mutunci wanka zai aurar da ‘ya'ya mata guda biyar ayin kana da hali har gudun mawaka za ka kawo kai matun da ‘ya'yanka ne ƙarshen ta ma kai za a ba wurin aure? ka zo ka ce ba za ka yi komai ba kana da hali za ka samu ɗan wani abu ka ba da ba ko baka da hali ko sai ya gane haka a jikinka da watakila har sai kai kuka ka ce wani ga ƴaƴan nan za a aurar da su ni ba da abin da zan bada sai ya nuna bai ji daɗi ba amma wannan shi sai da ya zo yayan aka zauna aka yi family meeting ya ce ba komi tun da Allah ya sa ina da shanu ba wani abu zan sai da shanu a zo a yi hidiman nan insha Allah a gama cikin rufin asiri kada kowa ya damu na san halin da ake cikin amma tun da muna da shanu zan ɗebi shanu na in sai da aje a zo a yi hidima a gama ya ɗebi shanu ya je kwasa shanu ya kai kasuwa ya sayar aka zo da kuɗi miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ina tsammani aka ce ko miliyan bakwai na neman ta na sama bayan an aje kuɗi a gida ana shirin lokacin buki sai kanan nan ya zo ya ce ma yayan yana son cikin kuɗin nan a bashi dubu hamsin shi ne yayan ya ce mashi habawa ne kai aka zauna muka yi shawara za a yi hidimar yaran nan su biyar sa a hidima auren su ka zo ka ce cikin kuɗin na a zame wani abu a bada kuma sani ma ko kuɗin su isa ko ba za su isa ba to amma dai ba damuwa amma ka yi haƙuri a gama hidiman in muka gama hidiman bukin nan abin da ya rage sai a zo a gudu tsora dubu hamsin kan kai an yi alkawari ma za a baka ko ma nawa ya rage kai dai za a baka dubu hamsin a gama hidiman bukin ya ce to ba komai ba komai aka tafi shi kenan da daddare malam sai gashi an zo an sa kuɗi aka zo gidan na aka ce mutumin nan aka fara kamo yaran yan mata da za a yi ma'aure aure baban nan ya zo ce dan girman Allah dan Allah dan Allah yaran nan kada ku taba su me kuke so suka ce kuɗi miliyan bakwai da aka kawo ce ku ɗan ɗauko muku su ya ce amma yaran nan dan girman Allah ka a taba su idan yanzu kuka taba yaran nan kuka lalata masu rayuwa ƙarshen ta ba wanda zai aure su amma in kun aisha kuɗin yanzu sai a ɗaga bukin Allah ya kai mu wani lokaci sai a masa auren cikin mutunci sai shugaba ya ce a kyale su kada taba su aka sake su suka koma shi kuma ya je dauko kuɗi ya zo mika ma ya mika musu za su tafi sai ce ma shugaban ina iya neman alfarma ya ce alfarmon mi ya ce alfarma nike nema in za ka iya mai ita don Allah ya ce alfarmon mi kake so ya ce so nike cikin kuɗin nan a cire man dubu hamsin in zai yiwu ya ce kai komi za ka yi da dubu hamsin kai da aka anshin maka miliyan bakwai da wani abu ya ce wallahi alkawari na yi akwai ɗan uwana ƙanena ne ko mu ɗaya uwan mu ɗaya da shi na yi mai alkawarin cikin kuɗin nan zan bashi dubu hamsin an gama hidiman buki kaga yin ban bashi dubu hamsin ɗin nan ba yanzu ba zai ji daɗi ba kuma na yi mai alkawari shine nake neman alfarma a cire man dubu hamsin ɗin nan gobe ya zo bashi in ce an zai zo an anshe kuɗi amma dubu hamsin da aka yi ma alkawari na nemi alfarma gata yadda nema alkawari kaji wallan zane sai ce dan uwanka ta ce yi eh. wane sunan shi ya ce wane ya ce yi eh, wane ya yi shuru sai kira wasu ya ce ku cire ku cire ku cire wannan abin naku ku cire mas da aka cire ashe shi ne wanda zai aka za a aje ma dubu shi ne ya ce wannan ne dan uwan naka ya ce shi ne ya ce wala shi ne ya ce to ai sai ce mana mu zo mu anshe kuɗin mu je mu raba tare da shi shi ya ce shi ya ce mu mun san ka samu kuɗi shi ya gaya mana ya ce ka sai da shanu miliyan bakwai da wani abu mu zo mu anshi kuɗin sai mu je mu raba mu cire mai nashi mu cire mai abin nan shi ya ce to kaga kai ka damu da shi shi kuma bai damu da kai ba ya ce wannan ɗan uwa menene amfanin shi ko mu gara mu da shi sai kawai ya ce mai a harbe shi kawai ya ce a ya ce wannan ɗan uwan ba shi ko harbe mai shi haka harbe shi ya ce kai kasa yadda za ka yi da shi gobe da safe in ka gada ma ka ce in ka gada ma ka ce in ka gada ma ka ce an zo gidanka gashi nan kuma muka kashe shi kuma mun tafiya mun kashe ma shi ka huta da kunji sai suka ce ka amma kai kai gaskiya to mu ma kai mana adda ba wannan kai mana ai kai wannan mutumin kirki ne mu ma ma ga mu mutu inda suka samu wani wuri suka ce suka ce mu ma ga gudunmawar buki kuma na yi maka alƙawari. har ku gama bukin nan ku yi bukin ku lafiya ba wanda za su ƙara zuwa wurin ku za ku yi bukin ku ku gama lafiya babu wani abu ba wanda zai ƙara zuwa ya taba maku yara har ku gama bukin ku mu ma ga mawa bukin mu kai wani da mu ma Allah ya shirye da mu a to a yi kenan mu suka yi tafiyar ka ji malam sani to irin waɗannan kai in ka zo ba sai ka ce ba gara waɗancan ɗin da su da wannan ɗan uwan ba ko ko ba gara su ba to kaga fa ɗan uwan shi ne uwa ɗaya uwa ɗaya shi ba a gudunmawa shi ba a kaza ba a'a ma zuwa kwace kudin shi a jiya a mai na shi dan uwa uwa ɗaya uba la haula wala quwwata illa billah to shine mazifan yanzu duk wanda ka ji an yi mai wannan abun an kama shi ko an mai wani abu wallahi in ka bibiya ka bibiya ciki akwai na kusa da shi sosai shi ya bada labarin ya samu kuɗi ko shi ya bada labarin akwai kuɗin a wurin shi kuma yanzu ba abun haka zaka ga mutum kana ganin shi bulbul ka ba akwai kuɗi mallan sai dai je ta cin bugu ba ko kwabo ba shi bane alaman kuɗin wani na nan za ga shi kamar kamar kuɗin daga rai sai ka sha mamaki ta ba shi bane wannan abin daga Allah ne ba kokowa bane ba karfi bane abun to da alwajiri mai kuskure shi kuskure ma alwajiri yake shi bai sani ba wani ya gaisa da kai yanzu kamar yanzu ya gaisa da malam sa in ya gaisa da wani ya zo gaisa ya gaisa da alhaji wai kawai ya kai eh, ce eh ce to ya muka ji da hakuri wai shi bai ji su kutsu kabun nan ba ya gaisa da malam sani sai ce to malam sani a abuja ba mu namu wai <laughs> eh rabi amma ya gaisa da kai tabo nan wajen fa ya ji su kutsu zai ce akwai kuɗi wai wai shi haka yake auna mutane in ya kama ka ji hannunka ba kauri ya ji ka faɗa ka nan babu sai ce wai ya muka ji da hakuri ya muka ji da hakuri amma ya kama ya ji nan cike nan cike sai ya ce to ya abuja a bani nawa to duk ko ina ne <laughs> kama monita sai ya ce monita ya kama monita ba sai kuskure ba ya kama monita ya ce to monita ya muka ji da hakuri ya muka ji bai san monita yau kaga kuskure kuskure yau da a wala bibi na kuskure ya kama wani mai taba kafaɗa ya ji jiki ne ba ka da shi to ya ji jiki a jiki ne ba ba su kudi da daga gansu wajen ya fito ya zai ka gane shi mun yi mai kuɗin da anan in ya ga dama ya rike ɗaba sai ya shige cikin mutane kawai ka tsaba ne ka ga dama ka tattaka shi sai radda ya fito da zai wace ka sha mamaki mhm, a nan garin an yi shi Allah ya ji kai shi da na ma yau ta shiga sai ka sha mamaki amma radda ya shiga ya rikido ya fito to to ba jiki ba ne to wanda shi ku alwajiri in ya kama hannun ka kawai ya ji nan babu sosai sai ya zo ya taba cinya in ya ji wannan kafaɗa wannan damtse in ya ji damtsen ma babu kauri sosai sai ya ce to ya muka ji da hakuri ya muka ji da hakuri ya muka ji da hakuri amma ya kama damtse ya ji irin na dan Borno ne sai ya ce dan <laughs> ya ce dan Borno to ya Abuja sai ya ce a babu damu waya ba su za su <laughs> ya zai yadda kaji dan baro wai zai ce wai ya kuri wai suwa ba su samu ba zai ce ka kawo kawai to Allah ba mu mafita idan muka taho kuma zai koma wani wuri to da aka waɗannan haka suka zo suka yi aka ce suka shirya aka yi ta abun nan ba aka yi ta faɗa wurin nan to saboda haka su waɗannan yara da suka zo sai suka ce a nuna masu wannan ya ƙara cewa yabna akhi ma tasna'u bihi sai shi Abdurrahman ya ce masa kai dan dan uwana Ni za ka yi da wannan da kake tambaya abu jahal da kake tambaya ni za ka yi sai ya ce bayan nan sai kawai ya ji ɗayan ma shi ma Kala ya ce sai ɗaya ya ƙara zuwa shi ma ta gefen abin nan shi ko shi ma ya ce ya bana aka a ya ƙara cewa in Kala li wannan a haduhu ma sirra min sahibihi arini aba jahal fa qultu ya bana akhi ma obihi kala a hatsun laha in ra'aytuhu an aqtulahu ya ce na yi ma Allah alkawarin in na haɗu da shi sai na kashe shi au a mota duna ko kuma ni a kashe ni saboda shi yaron haka ya ce wa kala lil akhar ɗayan shi ma sai ƙara ce man sirrar min sahibihi mithlahu shi ma irin wannan ma ai fa fama sarrani annani baina rajulaini makanahuma bi ya yace daga nan ban yi murna ba ma a ce ina tsakiyar wasu manyan jigajigan mazaje kamar yadda na yi murna ina tsakiyar yan yaran nan sai na ji maganar da suka yi abun nan ba fa ashartu lahuma ilayhi sai ko na nuna shi na ga gashi can fa shadda alaihi mithla sakharain suka fada masa guda biyu yanda kasan shaho na fada maka kaza haka suka diramman Abu Jahal a wannan lokacin hatta darabahu har sai da suka bugai ya fado kasa wa huma ibna afra yace ayan afra ne waɗannan yara to wannan yakin ne aka ce shi kuma ikrama yana gani da ya ga yaran nan sun bugo baban shi sai ya sauri ya zo wurin ya falla daya da ya mata ya takobi guda daya sai da ya cire mai hannu saura kaɗan shi kuma yaron ya sa hannun a ƙasa ya take hannun ya cire sauran saboda kada ya hana shi bada ƙananan yara ne ibna afra ake ce masu saboda haka sai gansu ya ce ya laitana nurabbi na kai tanmu a na ko ya ce kai tanmu mai nama da muma ma yaran mu za su yi wannan tarbiyyar alhazi hadhihi izza wa naghrisa fihim ruhal jihad fi sabilillah musta'ala musanya masu ruhin jihad fi sabilillah wa hubbu liqa'i Allah da kuma son haduwa da Allah wal istiyaq lil janna musanya ma yaran mu jan aljanna da santa badalan min tarbiyatihim ala taqlid al a'mal al gharbi maimakon koyar da aka yi masu na tarbiyya yanzu na wanda yake tarbiyya na kwaikwayo irin makahon kwaikwayo da suke ba yamma yanzu gaba ɗaya abin da suke tunani kenan ba wani sai tunanin banza yaro ma ya kashe maman shi saboda naira ya cikin awon maman shi ta ɓarya saboda naira ɗari naira dubu ɗaya ma tsamci na. tare da shafewan duk wani kishi da muke da shi da tunani wa ma'alimi dinina shi nan mun share abubuwan da aka koyar a addini mun manta wasu ma ba mu ma san su ba wa fi sahihain min hadisi Anas qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah ya ce man yanzuru ma za sana Abu Jahl annabi ya ce wa zai je ya dubo mana menene al'amarin abu jahal ya aka kare a wannan yaki faƙala ibn mas'ud shi abdullahi dan mas'ud ya ce ana ya rasulallah ni zan je in dubo fantalaka fa wajadahu qad darabahu a ibna afra ya koje ya duba ya ga 'ya'yan afra din nan sun doke shi hatta barada har ya kai ga ƙasa ya kusa mutuwa yayi shiru ƙasa baya motsi qala fa akhadha bi lihiyatihi abdullahi ibn abun nan yana zuwa ya kama gemun shi ya ja ya dinga ja qala sai ya ce fa an ta abu jahal ya ce kai ne abu jahal yau kai ne za ka wulakanta kai ne yau ka ga karshenta qala hafiz fil fatahi ibnu hajar al wannan ba ya faɗi a cikin abun nan ba abun a cikin abun nan dinsa a cikin a cikin fatawar abun nan dinsa fatawul bari ce wa taqdir anta al maqtul ya aba jahal abinda za a kaddara da yace anta abu jahal abinda ake kaddarawa kai ne wanda aka kashe dinnan yau ya aba jahal wa khatabahu bidhalika muqarri'an lahu wa mustasfiyan minhu yana masa wannan ne yayi masa wannan magana ne dan a tabbatar da ya mutu kuma an huta da shi لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى saboda Abu Jahal ya cutar da Abdullahi bin Mas'ud a Makka mafi girman cutarwa mafi tsanani faqala wa huwa fawqa rajulin ay faqala wa hal fawqa rajulin qataltumuhu yace akwai wani mutum sama da wannan da kuka kashe yanzu wannan aw qala ay qatalahu qaumuhu ko ko yace gashi nan mutanen shi sun kashe shi yau da kanshi magana ta kare akwai wani mutum sama da wannan da mutanen shi suka kashe wa innal bukhari an ibn mas'ud annahu ata aba jahal ya zo nan abu jahal ne fa qala hal akhzaka allah yace to yanzu ya kai ya ka gani Allah ya wulakanta ka da aka ce zai wulakanta ka in baka ba a taba addini ba ko bai yi ba fa qala hal a'amadu min rajulin qataltumu yace akwai wani ginshiki daga cikin mutane wanda kuka kashe irin wannan wa ali bin ishaq an abi ubaida an abdullah qala intahaytu ila abi jahl wa huwa sari'un wa alayhi bayda wa ma'ahu sayfun jayyid shi dai yake cewa shi ibnu ishaq an abi ubaida shi abu ubaida an abdullah yake cewa ya zo wurin abu jahal lokacin da aka yi wannan fada ya gan shiga shi a ƙasa kwance ya sa wani kwalkwali irin wannan bai ba wa hu saifun jayyid yana da takobi mai kaifi wa i saifun rabi'un ni kuma ina da takobi na wanda yake shi kuma baya da kaifi abdullahi bin abun nan ke faɗi wa ja'altu anfuqu rasahu bi saifi sai na kai ga ina dukan kaina ni kuma da takobin shi na tattaka mai akai ina ce masa ai adribu shine anfuqu wa azkuru nafaqan kana yanfiqu ra'si bi makkah ina tattaka kansa ni kuma ina tuna wani lungu wata rana ni ma da yake tattaka kaina da takobi nake ta kaga jiya da yau yanzu an rama jiya ta dawo gashi na rama yau hatta da'ifat yadaya ha na ya gaji da nayi tayi nayi tayi nayi ya dafu har hannunsa ya gaji da wannan tattakawan da ya masa bayan nan fa afastu sayfahu sai na dauki takobinsa mai kaifin nan fara fara sau shi kuma ya dago kanshi zai man magana faƙala alaman kanatin da'ira lana au alaina ya ce wai wake da nasara yau shi abu kafin ya cika ya ce wai wane ne suke da nasara yau amu ne ko ku ya ce awalasta ru'ai'ina bi makka yanzu ba kai ne dan makiyayin nan namu ba a makka shine haka tsaya kai na yau ka neman wulakanci ba kai ne dan makiyayin nan ba ruwai'ina ai shine ana nufin dan yaro makiyayi gashi can ruwai'ina ruwai'ina Shi ne tasirin ne lira'i wajen kaskanta rena abun nan kana yana kaskanta abun nan makiyayi wa kana abdullahi bin mas'ud yar'a ghanaman lahum bi makkah ko yana masu kiyo ne shine da ya daga kai haka ya kusa mutuwa ba amma saboda zuciya irin ta kafirci ba magana abin da ya damu addini wai wannan ba shi ne dan makiyayin nan namu ba dake mana kiyo a makka yace to qala sai abdullahi ya ce faƙataltuhu daga nan sai na taka mai takobin shi na ƙara zaci kawai فقتلته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل sannan na zo na ce ma ya ba annabi labari ya ce ga abin da ya faru an karasa Kala! Allah la ilaha illa huwa ka rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi katar da shi a kace ce ga ma yanda labari ya faru ni na karasa shi da kaina fastahlafani salasa marra annabi ya nemi in rantse har so uku yace Allah alladhi la ilaha illa huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ka kashe shi saboda an huta da mugun iri a wannan ma ba irin bane ma shi irin gaba ɗaya shuka ce ma muguwa shuka sun makama ma'i ilaihim fada alaihim sannan annabi ya ce zo mu je sannan annabi ya je kare masu addu'a bayan wannan halaka da suka aka yi masu addu'a kuma ta azaba Allah ka tsare mu azabuhu fil qabri la'anahu Allah azaban da za a yi masa a kabari masifar da zai fuskanta wannan da yanzu ya gama kisa na wulakanci an kashe shi kashe wanda bai tunani to sannan kuma ga ga abin da zai samu a lahira kharraja tabarani imamu tabarani ya fitar da hadisi min tariqi abdullahi bin muhammad bin al-mughira wa huwa ba shi mai ruwayan an ce yana da rauni an malik ibn mughawwal an an ibn umar duka a ruwaito wannan ruwayan tana nan cikin zadul mi'ar ma za ku ga ibn al-qayyim ya kawo su duka guda biyu to su kuma matsalar mutane yan gaya masa abu aka yi magana kamar yanzu aka ce da shi wanda aka yi magana aka ce da to da ya kawo magana kuma in an bi maganan da yawa sai a ji meye dalilin da yasa ya zama da kamar yanzu misali addan da muka bayar ranar arfa da nake magana mutane sai duro magana suke kuma yanke adda aka in kai wanda aka baka ma ka duba can kasa za ka ga takarijin an yi takarijin menene yasa wasu suka ce dalilin raunin abun suka ce saboda akwai wani sa ka ɗauko man takardar karanta da kaina ka duba kan littafi wannan akwai wani littafi da na a akan tebur don ka je da ka gani za ka gan shi a takardar na ciki ɗauko mai ta ga ta ai ba wancan abu ba ta akwai takardar a ciki ya yi zaman ka ga ta nan ga ta nan yi zaman ka ce bari in bari sai mun gama in karanta ko to bashi bashi shi aka aka ce saboda aka da yayi wannan aka ce gashi nan sai ya ce yana ganin ya ce bayyana ma an mughawwal an nafi an ibn umar qala bainama ana asiru bi janabat ai wannan yana tafiya a wani wuri ne wani wuri ne wannan wurin inda kaburruka suke ne ai bi badrin iz kharaja rajulun min hufratin ila hufratin sai naga wani mutum ya fito daga wani rami zuwa wani rami fi unqihi silsila a wuyansa akwai chain sarkoki an daddaure shi da sarkoki yana cewa fanada ya abdullah iskini, yana cewa ya bawan Allah ka bani ruwa in sha bani ruwa in sha tunda dama badar an san wurin wata rijiya ne yana cewa zan sha ruwa zan sha ruwa malam sani yanzu ka bi ta makabarta kaga wani mutum ya fito daga kabari da sarka yana cewa malam mallan sani zan sha ruwa zan ka tsaya ka bashi ruwa na'am <laughs> kaga mutum ya fito da sarka daga makabartar na ta gida ya fito kai ne ka bi za ka unguwar kada sai ka ce bari ka ɗan ta lungun nan ka rage ko kai ka bi ta tsohuwar makabartar ko ka bi ta sabuwa ka bi ta tsohuwar nan kaga wani ya fito yana malam sani zan sha ruwa zan sha ruwa da sarƙoƙi a wuya eh? to ai mutuwa za ka yi ma kai ka gudu ka je ina ai ka ga haka nan kawai faduwa za ka yi dai a zo a ɗauko ka inda sauran rai a ɗauko ka da malam zani ya ga wata ba tunda ba za ka iya gudu ba ka ce to ka gani to shi yi zo ga wani ya fito yana ta zan sha ruwa ya abdal zan sha ruwa zan sha ruwa ga sarkoki a wuya ya ganshi sai zai sai ya ce fa ataitu sallallahu alaihi wasallam musri'an sai na zo wurin manzon Allah da sauri fa akhbartu na bashi labari na ce ga abin da ya faru fa qala aw qad ra'aytahu ka ganshi sosai da gaske ka ganshi yace na ganshi sosai ya fito yana ta ihu zai sha ruwa ga sarkoki a wuyansa fa qultu na'am nace masa i eh, na ganshi qala aduwullahi abu jahal yace wannan da ka gani makiyin Allah nan ne abu jahal ya fito yana ihu Wazalika azabuhu ila yawmil qiyama wannan kuma shine azaban da za a rike masa har ranar tashin alkiyama kaji daya wa kharaja ibnu abi dunya ibnu abi dunya shi ya fitar da wannan min tariqi khalid bin ash'ani sha'bi anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi sallam. wata rana wani mutum ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni marartu bi badrin ya ce na wuce wajen badar wajen inda aka yi fara aitu rajulan ya kharuju min al Sai sai naga wani mutum ya fito yana fitowa daga ƙasa fa yadrubuhu rajulun bi maqma'atin ma'ahu sai wani mutum in ga ya ɗauki guduma ya shirga masa wata guduma ta karfe sai in ga wani mutum ya fito sai in ga kuma wani mutum da guduma ta karfe ya lafta masa guduma hatta ya riba fil ardi in ya lafta masa guduman nan sai ya bace a ƙasa ina tsaye sai in ga kuma ya ƙara bullowa sai ga wannan mutumin nan ya ƙara ɗaukar guduma ya labta masa hasa ya nutse a ƙasa fa ya fa'alu bihi misla zalika miraran na ga yana labta masa guduman nan ba so ɗaya ba da ya fito in gashi kuma ya dankara masa guduma ya koma ya nutse a ƙasa sai kuma in ƙara gani ya bullo sai ga wannan mutum ya ƙara ɗaukar guduma ya labta masa ai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dalika ya ce abu jahal ibn hisham yu azab ay ila yawm al-qiyama shine dai aw gan shi can cikin ahwal al-qubur li ibn rajab wa dhakarahum al-haythami fi majma' al-zawaid nashi wa qala rawahu tabarani fi awsat lu aka ce ga tin ya ce mughira shine matsalan abun kawai wa fihi abdullah muhammad bin mughira wa huwa dai shine raunin abun nan ya fito ko to kenan so da haka kun daidi wa sadaqa rabbuna ai subhanahu wa ta'ala mu yayi gaskiya da yace wa kadhalika najzi man asrafa haka muke saka ma duk wanda ya ketare iyaka bai bi dokoki ba wallam yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangijinsa bai karkace abin da ya ga dama wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma lalle tabbas azabal lahira tafi tsanani tafi abin nan din tafi tsanani kuma tafi wanzuwa ita ce ba karewa ayi ga tsanani ga kuma ba sai iyaka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare to shi wannan hadisin kamar yadda muka karanta dalilin abin saboda na ga abin yayi nisa shi hadisin ya mun karanta mu kuma abu ya tafi wurin mutane da yawa su kuma wasu suna ta turowa sai in an magana ko wanda za ka zo kawai sai su ga kawai sun zo kasa ba ma za su ce komai ba kawai ta za su yi ai wannan hadisin kawai ba'ifi ne to shine abin nan din kuma mutane na ta tambaya na ji wannan ita ce magana ta ƙarshe da zan yi akan magana wanda za su yi su yi wanda ba za su yi ba kawai su yar su ɗauki wanda mutum ya ga ya gamsu da shi kawai ta yi kuma ma inda za mu kalli abubuwan a cikin hadisi in akwai wani abu da ake gani bako wanda ba a yi maganan shi ba a ranar arfan ai shi ne lawa da aka ce a karanta guda guda ɗari amma in ba ka ba la ilaha illallah wahdahu la sharika la wani sabon abu ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alkhairin abin da na faɗi da ni da sauran annabawa a ranar arfa shine wannan to menene sabo a cikin wannan to salatin annabi ne sabo shi kuma kuma gashi arfan ranar juma'a misali shine salatin annabi ya zama sabo sabon abu ranar ga ranar juma'a ga ranar abu shine sabo ko ba ka yarda da wannan ba kace ba za ka yi salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a kuma gashi ranar arfa misali nan da muka yi magana na aljazairi da rahimahullahu ta'ala da ya magana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ana so a yi annabi da ya ce a mai salati ranar juma'a da yawa sosai saboda ranar Allah ya yi sama da ranar ya annabi ranar aka yi kaza ranar aka yi kaza daga ƙarshe sai ya ce su ba sa ce ma abu da yawa sai ya kai ɗari uku ko ya ce in kai salatin kai salatin a ranar juma'a da yawa to sai ka kai ɗari uku ne ka yi da yawa in baka kai ɗari uku ba ka dai yi salatin ka samu lada amma dai a ce ka yi da yawa da baka kai ɗari uku ba yawa ba yanzu suka ce in dai za ka yi salatin da za a ce kayi da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a to sai in kayi sun kai ɗari to kai ne kai da yawa to kai ta yi wannan ɗari wancan ɗari uku ne ma aka yi magana a ranar juma'a kawai an gane munasaba to sai mi kuma to saboda haka wannan da aka kawo ku duba can inda takardar tana nan in ka je gida ka duba takardai. da aka ce an jabir radiyallahu anhu qala qala an nabiy sallallahu alaihi wa sallam ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة wannan ba sabon abu bane shi ko ma shi wannan din da akwai akwai inda wanda suka inganta suka tabbatar da wannan balle shi ma wannan din ga bayanin shi na za ku ji malaman masana abin sun yi magana kai sun ga abin da ka gano din sannan sai ce summa yaqra qul huwallahu a mi'ata marra shine karanta qul huwallahu sau 100 summa yaqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa alaina ma'ahu shi na ce sau ɗari shi ma to menene talatin ne sabo ko dai shi wannan din ne mutum bai so yayi to sannan aka ce illa qala allah tabaaraka wa ta'ala ya mala'ikati ma jaza'u 'abdi hadha sabbahani wa hallalani wa kabbarani wa azzamani wa arrafani wa asna alayya wa salla ala nabi ishhadu anni qad ghafartu lahu wa shafa'tuhu fi nafsihi law sa'alani abdi hadha la shafa'tuhu fi ahli al-mawqif kullihi to menene abun nan abun nan ba to shine nan ku ganshi can nan ba na da in ka je ka diba takardai duk da na san akwai da aka yanke ba a yi da wannan ba kamar takan nan na ga babu to akwai masu shi wanda aka fara raba rage shi aka yi najin daga baya da an bada dukan da ya fi to amma kasan ne akwai sauran abin da ba su ake magana ba shi yasa ina jin aka datse shi yana to in ka diba can nan ba ta kasa za ku gani gashi nan halal hafiz as-sakhawi akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisin fi sha'abil iman nashi ya fitar da wannan sannan wa fada'ilil auqati da wajen maganan da ya na fada'ilil auqati shi ma an yi magana kan wannan mahimmancin lokaci wa qala al baihaqi hadha laysa matan hadha matanul laysa fi isnadihi man yunsabu ila al wada'i yace wannan hadis matani ne kuji matani ne wanda laysa fi isnadihi man yunsabu ila al wada'i babu cikin isnadinsa babu wanda za a sifar za a jingina a yadda maganan shi ne magana ce kada dauka babu shi ko da an ce wancan ka ce ya ce wannan hadisin babu wani a cikin isinadinsa wanda ake sifanta ana yadda maganarsa in yayi ya ce intaha shi ne ya tsaya qalal hafiz as-sakhawi shi ma ya ƙara cewa wa kulluhum kuji wa kulluhum dukkan waɗanda suka ruwaito hadisin nan amintattu ne lakin fihim atsalha akwai wani da ake ce matsalha a ciki sai ya ce wa huwa majhulun shine ba a ce ba a gano shi ba ba a gano wani tsalha bane wannan tsalhan tsalha din. sai ya ce amma shi wa khawwabahu al-baihaqi shi Imamul al-baihaqi da zo wajen tsalha din ya gano ko wane ne dan shine ba a sani ba wuri to shine majhul wanda ba a gano wani tsalha ne a ciki sai aka ce imamu bai haƙi shi ya gyara abun ya ce an nasmahu abdullahi bin muhammad to ne illan dama in akwai illa ba a san cikin ruwa din akwai wani wanda ba san sunan shi ba sai aka ce mai tsalha kawai to wani tsalha ne sai aka ce imamu bai haƙi shi ya bi ya gano wannan tsalhan wanda ba a gano ba in ma akwai matsala shine abdullahi bin muhammad ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi na wurin Allah amma dai a matsala ba intaha unzur in kana so ka ƙara samun bayanin wannan hadisin ka duba cikin ko shirawin da aka yi magana ka duba alƙaulul badi' fi salati alal habibi shafi'a littafi ne shi ma ka koma can ka gani za ka ga maganar tana nan shafi har da shafin littafin in kana da littafin sai ka duba shafi na ɗari uku da tamanin da tara ai tsaba'atu wannan bugun mu'assasatun rayyan wanda ta haƙiƙu sheikh muhammad awama to mutum yana so sai ya duba in mutum yana so ya yi kenan wannan saboda mu fita amana ce ta ilimi. da wani lokaci a wasu na tura ma wasu kawai wani da ya gani sai mai ya ce hadisin ba'if ne kawai to me yasa aka ce mai ba'if din to ga dalilan nan su ma sun gani waɗancan kafin kai <laughs> wa alaikum salam na eh eh ya ƙara samun garaɓasa, ƙaranci dama ake magana a yi baka ga an ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fadi so dari ba sai aka ce ba wanda ya fi shi samun lada za a kare shi daga shaidan sai aka ce sai dai wanda ya yi fiye da haka to dan mutum ya wuce haka shikenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim aka ce idan mutum yi so dari a rana ba wanda ya fi shi samun lada ko ya fi shi sai dai wanda ya yi fiye da ɗarin kaga shikenan astaghfirullah wa atubu ilai in kai aka ce annabi wani wani aka ce kan yi so saba'in wata raka ce yakan yi fiye da ɗari ma to in kai fiye da ɗarin ka ƙara samu su ba mutlaƙai ne waɗannan su azkar ne mutlaƙai wanda aka ce muƙayyad shine wanda za a ce ma kamar na bayan sallah ka yi sallah su ba ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir ka ce kai so goma to wannan ne za ka yi goma daga nan kai ta sauran askar ɗinka kai ta sauran askar ɗinka in ka kawo kuma kan mutlak ɗinka wanda za ka yi ɗari kuma shi kuma daban nan radda ko baka samu dama ba kai goma ka tashi ka tafi uzuri ya ta kadai kariya abin nan ɗinsu abin da ba a bambance ba kullum shine akwai ibada wadda take akwai akwai askar wajen askar akwai mutlak akwai muqayyad akwai wanda za a ce iya kaza za ka yi kamar tazwihi na bayan sallah sallah da zaka kace kace aka ce kace subhanallahi da 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar da 33 ku cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la zuwa karshe. waɗannan an kayyade su akan 33 uku akan nan in su zaka yi in kuma ka ɗauki wanda ya ce ai goma goma kai wannan shikenan akwai wanda ce ma sha ɗaya in su ka ɗauka kai shikenan kowane da irin sifar shi wanda ka yi 33 uku to ya 33 ba za ka koma da shi 34 ba sai ka tsaya talatin da uku ukunka wanda za ka yi goma goma in shi za ka yi goma goma za ka yi wanda za ka yi sha ɗaya ɗaya in shi za ka yi shi za ka yi to duk wanda ka ɗauka yau in ka ga dama ka yi wannan gobe ka ga dama ya danganta ga damar da kake da ita wata rana za a gama sallan kana da uzuri ko kana da wani abu wanda zai hana ka kai sauran to sai kai gajere ba Na. Na. eh na'am eh eh eh eh eh eh eh eh ya sake ɗari eh shi ma kadin ne cewa ya yi ƙarin bayani ya ƙare maka alajin ya ce wai ba za a ɗauke shi kamar ɗawafi ba shi ma a sa da wannan haka mai yanzu misali ɗawafi mutum yana cewa ai bakwai bakwai aka ce ba laifi don ya yi ta yi bakwai bakwai amma duk sanda ya bakwai sai ya tsaya ya nafila guda biyu sannan sai ƙara yin sabo misali kaga ya gama ɗaya kenan ya yi to shi ma wannan idan mutum ya yi ɗari ya ce ya yi ɗari ya yi ɗarin shi daidai kuma sai ɗauko farko ya ƙara ya koma ya ɗari shi kaga yana ta yin ɗari daban ya yi ɗari ɗari ɗari misali so ɗari uku misali kaga ya yi wallahu alam dai wannan tunda dai mutlak ne ya inda abin da ya samu in ka samu kayi lokaci kayi ɗarin farko lokaci ya kare baka kai ɗarin ba dai ya inda ka samu dai ka samu shikenan wallahu ala mu daina wahalar da kanmu a ibadojin da ba a ce mana muqayyad bane inda an ce mana mutlak ne to kawai mutum ya iya inda da wanda ba a faɗi lokaci ba aka ce sai a lokaci kaza za ka faɗi da wanda ba a faɗi iya adadi ba dole sai iya kaza ka tsaya shikenan kai tai iya inda Allah ya sauƙaƙe maka gwargwadon abin nan. da aka yi maganan cewa mafificin askar da za a yi a rika faɗin la'ilaha illallah ai kaga sahabi cewa aiko za mu yi muku da wannan yanzu ana yi aka ce gasa ya ce aiko za mu yi da yawa ya ce Allah ya fi ku kuma da yawa abin da zai biya ku ku yi da yawan ba ku kura Allah komin yawan da za ku yana da abin da zai biya ku ba shi kenan ba Allah zai taimake mu wanda zai yi bai ni ba shugaba ba ne ba abin nan ne ba umurni muke ba da ba idan muka faɗa ba karatu ba umurni muke ba da ba matsayin mu shawara ce muke badawa ga abin nan an samu an gani ga shawara wanda zai iya ɗauka wanda ba zai ɗauka ba ya aje in ka ji ga wata shawarar can ta wani wuri ta fita mu ɗauki wancan ai duk abin da ake so da ya tsira to ka gano inda za ka fi samu ba nan muka tafi can ba dole ba ne kawai ana magana na karatu ne abu ya zama mun gani an kuma mun sanar in Allah ya taimaki in kana so ka yi ka yi in baka so ka yadda shi ka ɗauki wanda ka ga ya fi ma ba nan ma su hana to ka gani shi kuma ya fi su sanin cewa haka aka ce to yanzu kenan da abin da aka ce a arfa yanzu azumin nan sai muna mauki kenan sauran abubuwan da aka ce a ina bata Allah sai mutum yana can zai yi so hasali ma su waɗanda aka ce suna can ta kai kada ma yi azumi misali to ya danganta kowa ga irin yadda yake kalla abu amma dai ina tunanin wanda za su fassara mana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahabbai kaga haka aka yi ta rikici akan wasu suka ce ba za a yi tikafi ba dole sai a masallatai guda uku suka ce sai dai a yi a masallacin annabi ko kuma a masallacin makka ko masjidul aqsa suka yi ta magana kan wannan hal da tafi suka rubuta amma kuma sahabbai su kuma wasu ba a makka suka mutu ba a madina suka mutu ba kuma duk shekara suna yi tikafi a masallatan garin su inda suka mutu sun yi a misira sun yi a basra sun yi a kufa sun yi a garnatsa sun yi a cikin abin nan dimash dukkan su masallatai manya-manyan nan an rubuto jigajigai sun yi itikafi a ciki yanzu ana nufin su ba su gane maganar manzo Allah ta sai a uku nan za a yi wani sai mu ne muka gane to kaga yadda rikicin yake sabban nan su suke zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai akwai wata kwana da wata maganar shi take ba su gane ba to za su tambaye kuma sannan su lokacin yanzu suke ji kuma yanzu suke aikata abin ji suke kuma su aikata nan take to a ce su ba su gane ba sai mu ne muka gane to shine rikicin kawai to na kai ba zai ba kawai ki kyale shi ku daina jayayya ta mutum sai ka danne shi ku yi magana ta munakasha ta ilmi na mutum ka gaya mai aiko ga kaza in ya ansa fa biha wa in bai ansa ba na ba naka bane kai dai ka sanar da shi ba wani nasarar da zaka ci wai dan kun yi magana da mutum wai kai sai ka danne shi sannan zaka ce ka ji daɗi a'a ba dai ka isa mai da sakon ba ya ji ko ya bari ba dole bane ya zaɓi abin da ya ga ya fi masa kuma abun nan da yawa shi nan mutum ya zaɓi wanda ya ji ya gamsu da shi ya sai wallahu ala na'am na'am ko da yi eh sai kuma to kana ina ne duk wannan bayanin ka ji su gini na sai bayan ka gaba ga guda gawa duk wannan maganar da ne saboda haka kai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahim ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين